da na farko dai muna godiya ga sarki allah madaukaki da ya dawo da shi lafiya kuma ya bashi lafiya wannan babban abin farin ciki ne ga dukkan wannan najeriya domin duk lokacin da babu shugaba ko shugaban zama yana da daruri ko kasar za ta samu kanta irin wannan yanayin da samu kanmu nan shugabanci kowa ya sani ba wai abu ne mai sauki ba amma da yake da ya Allah kan ba da shi kuma yakan jarabe ka akan wannan jarabawa da Allah jarabi Buhari akan mulkin Najeriya abu ne wanda yake daga Allah ba daga wajen wani ba kuma shi kansa yana sanar da haka saboda haka muna tsammani dan lokacin da ya saura masa ya bar mulkin a cikin shekara hudu da fara muna fata wannan lafiyar mai tsorewa ce wanda za ta ba shi dama ya yi ababen da ake zato waɗanda har yanzu ba a same su ba duk alkawarin da jam'iyyar apc ta yi tare da shi na kyautata wa rayuwar 'yan mutanen najeriya har yanzu ba a samu kashi goma cikin kashi ɗari na tukunna wanda a yanzu halin da ya fi zai da ba saka rawar da ba a gani ba kuma shi kansa bai samu daman ya yi abin da ke mutu zai iya yi ba to amma yanzu da yake Allah ya taimaka duk ta nike mu yan Najeriya Allah ya dace lafiya kuma lafiya ta samu don alama ya tabbatar cewa lafiya ta samu to muna fata za a amfani da wannan dama na wannan wacin duk saura a ya ga abin da zai wa yan Najeriya to kamar waɗanne fannoni kake ga ya dace mai da hankali a kai wato duka fannoni na shugaban jama'a duk suna da yawa suna da amfani a na farko dai babu abin da ke da muhimmanci ga zaman lafiyar ƙasa yanzu yau ƙasar nan suna cikin hatsari na zan suraɗi domin mahimmanu da ɓaci sun yawa da kuma zamantakewa yana ɓaci na tsakanin 'yan Najeriya wannan ɗaya daga cikin abin da ya kamata fara fuskanta domin duk abin da zai iya yi to ba zai yi ba in babu zaman lafiya a ƙasar. alama ya nuna kuma ƙasar nan akwai rashin zaman lafiya cikin da saboda kowa ya san halin da yake cikin yau ne halin da boko haram suke har yanzu a yunkurowa sannan kuma kowa ya san halin da yau mutanen ibo abin da tayar na ganganci wanda suke yi sannan kuma kowa ya sani yau abin da mutanen najeriya suka ganganci suka tayar ba dukkan waɗannan abubuwa ababai ne waɗanda na kawo rashin zaman lafiya a dole sai a fuskance su ɗaya daga cikin ababen ci gaban najeriya babu kamar lantarki duk abin abin da wani zai iya muddin ana so gaban kasan nan ba za ta ba ba ta wanzu ba sai an samu hasken lantarki wutar lantarki ya zanna kasan nan wanda babu shi to ko da waɗannan guda biyu yanzu da gyara bai tsaya ya tabbata suna ta ga yanzu kuma wani sabon rigima da ya shigo na batun maganin eh, tabbatar ilimin kasar nan ga jami'o'i sun fara yajin aiki ba karamin tashi hankali ba ne sannan kuma ka duba yanzu yau irin rashin tsaron da aka samu a jami'ar maiduguri jami'ar take da mutane da ɗalibai sai da dubu arba'in yanzu a fara samun kalubale ƙarshe ta in ba isa ba ce a rufe ta sai an yi tanadi a kanta kuma in aka so aka rufe ta to wannan bayan ta samu gaira kafin ta koma take kuma zai ɗauki lokaci to waɗannan ababe guda uku ko hudu ya kamata yanzu ya fuskance su a nan lokacin da ya sauran mutane wannan a mataki da farkon nan. sanata sa'idu kuma mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. na gode bashir.